Karfe biyar da minti biyar Sidiyo Kalangu ke magana daidai lokacin gabatar muku labaran Hausa mai gabatarwa mutari Muhammadu yanzu kuwa ga muhimman kanunsu. Kwamitin zaman lafiya na mai nusurwa suna kira ga al'umma yankin da su yi tsantsan domin kiyaye kai hare-haren gungun 'yan bindiga. da yawan jama'a da suka baro mazauninsu sun isa a gwate bayan hare-haren 'yan bindiga a garin calkam da kuma cawa. a rahotonmu na musamman a yau zai mai da hankali ne akan keɓaɓɓen gandun daji na shabare a ƙaramar hukumar mai jirgi tun sai a gyara zama kai hare-haren masu ɗauke da makamai yana ci gaba da hayaka a yankin difa a baya-bayan nan domin inganta yanayin tsaro da kiyaye al'umma kwamitin zaman lafiya na mai nusurwa suna kira ga jama'a da su yi taka tsantsan tahiru musa mamba na kwamitin a hirarsa da mamman idrisa Abin da nake cewa mutane kamar irin na da in sun ji wani abu su ringa gaya ma mutane su sanarwa da mutane gashi abin da yake wakana yake na mutane su san inda za a yi kuma a sake ba ma jami'an su baya wayan na yan karkara kuma in sun ji wani abu su ringa cewa mutane a ah, ce a gashi abin da ake yi fa ga abin da ya faru kama jikin ku gashi gashi mu abin da muke fata wayan da kuma suke wannan abin ma ubangiji Allah ya sa su hanya mai kyau da a zo a zamna tare a gama kai yan uwanmu ne duka tare muke a samu zaman lahiya ba abin da ya zaman lahiya mu a ci gaba da roƙon Allah ni abin da zan ce kuma sirtu roƙon Allah ubangiji ne kawai roƙon Allah Allah kana shi Allah zai tsare mu kawai roƙon Allah wannan shine muka sa gaba kuma ubangiji za mu ci gaba da roƙon Allah insha Allah Allah ya za mu samu saukin ta biyo bayan hare-haren 'yan bindiga a cikin garuruwa biyu na gundumar gote cewa da kuma chalkam jama'a suna ta kwarara a garin gotai da kuma garuruwan da ke kewaye ko yaya ake kula da ɗaukar ɗawainiyar jama'a da suka baro mazauninsu kwamandan ibrahim sani prefet ɗin gotai a hirarsa da omar hamma effectivement, a a on Hakika akwai mutanen da suka baro garuruwan su a gote kuma masu yawa ne. Gwamnati ta kawo musu agaji inda ta samar da cimaka ga dukkan iyalan da lamarin ya shafa. Yanzu muna nan muna rarraba musu abincin tare da zantance su domin sai mun san inda mutum yake. Ko jiya ma an tallafa wa sabbin iyalai 91 da kilogram 50 na shinkafa, kilogram 50 na hatsi da kuma litar biyar na mai, gishiri, tabarmi, atamfa ga kowane iyali. Gwamnati ta ɗauki niyyar taimakawa waɗannan mutane cikin gaugawa kuma ana cikin rabon taimakon ga duk waɗanda suka zo kuma aka tantance sun baro garuruwansu ne domin suna watsa ne a tsawon gulbin sirba. A jiya ne wajajen karfe bakwai na yammaci a hanyar yamai doso musamman a wani ɗan gari da ake kira Tombo Kaina wani haɗarin mota ya auku inda wata motar fasinja da ta fito daga yamai da take gudun fanfalaki ta saki hanya ta yi haɗari wanda ya yi sanadin rasa rayukan mutane uku da jikatar waɗansu mutane takwas da kuma mutane 21 da suka ji rauni a cewar majiyar jami'an tsaro da wakiliyanmu nana hadiza hassan ta labar tumuna. Tun a ranar goma sha biyar ga wannan wata da muke ciki ne Firaministan ƙasar Nijar Ali Muhammad Lamin Zan tare da tawagar da ke dafa masa baya suke ci gaba da rangadin aiki a ƙasar Rasha, Turkiya da kuma Iran. kamar yadda kamfanin dillancin labarai na kasar Nijar ya ruwaito tare da waɗannan sabuwar hulɗa diplomasiya ana tunanin buɗe wani sabon babi na abokanin hulɗa wajen bunƙasa hulɗa da ƙasashe musamman a fannin tsaro cinikayya ma'adinai da kuma makamashi da kuma gine-gine. A ɗaya sashe a jiya ne hukumomin jihar agade suka yi wata haɗuwa da ƙungiyoyin bayar da agaji cewa da ONG domin tunatar musu yarjejeniyar da suka ɗoka da suka saka wa hannu a kan samar da ayyukan yi a yankin a cewar ƙungiyoyi a cikin ƙungiyoyin ong 225 da ke aiki a yankin kamar musamman a cikinsu 92 ne kaɗai suka gabatar da rahoton ayyukansu na shekara 2023 da ta gabata ali hamidu daraktan fasalin jiha da kuma ci gaban yankin Agadez ya yi wa Anise Karim ƙarin bayani. Bisa kan takardar da ke gare mu, kusan kungiyoyi masu zaman kansu 225 ne ya kamata a ce suna aiki a cikin jihar Agadas, amma kungiyoyi da ke aiki a zahiri cikin jihar ba su wuce biyar ko goma ba. Dangane da ajiye rahoto kuma, a shekarar 2023 an samo ne kawai kasa'in da biyu da suka aje nasu. Bangaren kungiyoyi na ƙetare biyu ne kawai suka aje rahotonsu. Kenan wannan haɗuwar guri ne na tunatar da su abun da ke kumshe cikin kundin haɗin gwiwa da in ba su sa hannu ba ga abin da zai biyo baya. Can wani bangare kuma ƙungiyoyi masu zaman kansu na waje da ke aiki a nan garin ma'aikatan ƙungiyar a ciki akalla ya kamata a samu kashi arba'in bisa ɗari na 'yan Nijar tun wajen gudanarwa da tafiyar da aikin ƙungiyar. Bai dace ba a zo a wata jiha kuma a lura da cewa wasu ne daga ketare aka kawo don gudanar da ƙungiyar alhalin akwai matasan gari da ke nan zamne ba su da aikin yi. A cikin abubuwan da ke dabaibaye ci gaban da'irori a ƙasar Nijar akwai rashin biyan haraji ga jama'a da ya zama musu wajibi. Da'irar Tesawa ba ta tsallake irin wannan matsala ba. Lawali Inusa magajin garin da'irar Tesawa a hirarsa da Habiba Ahmed. Euh, In aka ɗau matakin haraji saman hanyoyi da na kasuwa da na cikin gari, kamar misali ne na ainihi muna da burin kimanin miliyar biyar a garin Tesawa, kuma da kyar muka samu jika ɗari biyu. A wani bangare a matakin ƙauyuka da ake buƙatar miliyar arba'in da uku, mun samu mun tattaro fiye da miliyar ishirin da uku. Kenan an samu fiye da kashi hamsin bisa ɗari. Nan cikin birnin Tesawa ya kamata kamar yadda mutanen ƙauye ke biyan haraji su ma su biya nasu. don a samu a yi musu aiki mai kyau na tsaftacewa. dan shi ne za mu dawo saman kasafin kuɗin shigar kowa da ke sa aiwatar da kasafin kuɗin ya gudana tun farko har ƙarshe tare da al'umma. Ramar hukumar Keshe tazarar kilomita goma sha bakwai daga dogon dutse sun samu makarantar masu larura rashin gani. rashin ji kenan sai dai tun da aka kirkiri wannan makaranta a shekara 2018 makarantar tana fuskantar da yawan matsaloli daraktan makarantar iliyasu gero ya bayyana irin abubuwa matsalolin da suke fuskanta a hirarsa da nana hadiza hassan Abin da muke so kamaimai shine horo. Nan gaba wannan yaran za su kai wa aji na hudu daga nan kuma ya kamata a hada su da sauran yaran. Sai dai kashi babu malamin makaranta ko ɗaya da ya samu horon koyar da su. Kenan ya zama wajibi dukkan malaman makarantar su samu horo bai ɗaya. Mun yi wani bincike tun shekara ta 2017-2018 don gano kurame a cikin ƙauyukan da ke kulkusa. Gwamnati ya san da hakan. Proje One Benin shi ya ɗauki nauyin makarantar a ɓangaren kayan aiki da kuma ba malaman makaranta masu sa ido kan karatun horo da kuma gina ɗakin karatu na siminti. Can dai mun samu aron ɗaki ɗaya. Projen ya gina wasu ɗakuna na karatu a cikin wasu jihohi da gundumomi. Mu ma muna fatan mu samu irin wannan musa'a. Makarantar koyar da fasahar ayyukan hannu ta Arlit da aka girka a shekara 2014, wannan makarantar dai tana fuskantar matsaloli da ke hana tafiyar da karatu a cikin yanayi mai kyau. Abdullahi Hassan, daraktan wannan makaranta a hirarsa da Usman Umaru. Alakwal inga muna da matsala gaskiya fi Na farko ba mu da kulocir. lakwal an yi karanta tun 2014 nan arlit muna nan wanga daji mu ne na karshe daga mu babu mako wani gida nan a bayanmu wanda dai za a ca muna cikin gari an tuka ba mu cikin security matsala ta biyu kuma muna da matsala kalasosi ba mu da kalas na wanda za mu gudanar da ayyukan hannu tepe travel pratik kenan dalilin wannan za ku gani mushe biyu ke kur cikin kalas guda kenan wannan babban matsala ce wanda bai kamata ba a ce ana yin shi akwai kote an saima general akwai kote an saima personnel bangaren ayyukan hannu da muke gudanarwa kenan muna da kaman electricity batima kenan filar ce bangare guda ne na aikin hannu akwai mechanical reparation automobile akwai construction metallic harkar sudir akwai kucur broderi kuma akwai kizin restoration Tun a ranar goma sha uku ga wannan wata na Janairu ne aka buɗe kwamɓalar gasar cin kofin nahiyar Afirka da ake gudanarwa a karo na 34 a ƙasar abirikwas bayan kwanaki shida na kwamɓalar an yi la'akari yanzu babu ƙananan ƙungiyoyin 'yan wasan ƙwallon ƙafa na afirka inda manyan ƙungiyoyin 'yan wasan ƙwallon ƙafa da suka yi fice abin ya zo musu ba zata ganin yadda aka taka leda a wajen waɗannan kwamɓala a kwanaki shida na farko kuma domin magance ja'in ja ana amfani da zuwa duba bidiyo a cewar mai bibiyar mana harkokin ƙwallon ƙafa cewa da Sario Adam. To sai a gyara zama domin jin rahotonmu na musamman keɓaɓɓen gandun daji na Shabare da ake kira da gandun gwamna da ke da ke garin Shabare ƙaramin hukumar mai jirgi kilomita 22 daga gabashin Tesawa. Wannan gandun daji yana fuskantar barazanar jama'a da kuma canjin yanayi. an kirkiri wannan gandun daji ne shekara 72 da suka wuce ga rahoton mama adam mazaunan ƙauyen shabaran sun san da illoli da barazanar da keɓaɓɓen dajin ke fuskanta a sahun gaba mai gari haruna zannuwa mai kimanin shekaru 60 ya zana tarihin na dajin gwamna wannan daji mukan mu ba a yi mu ba uwayenmu su suka fa'intar da mu daji ne wanda yake da eka dubu ɗari tara lokacin nan akwai itatuwa jami'an ma'aikatar gandun daji ta tasawa sun yarda da batun gaggauta kariyar keɓaɓɓen dajin na gwamna sun ja hankulan al'umma kan su rinka shibka itatuwa da yin ayyukan farfado da ƙasa lutuna sani lawali na ma'aikatar gandun daji ta tasawa c'était une forêt en pleine dégradation Dashi ne da ya ta taɓarɓarewa har zuwa shekarar 1997 a zuwar proje mai kula da albarkatun muhalli ne ya suma aiki a wannan daji inda aka shuka itatuwa daban-daban. Daji an kyale shi ba wanda ke kula da shi sai fa ma'aikatar gandun daji. Daga bisani an shuka itace kamar akwara inda aka yi ta samun jirai wato kwaro kuma wannan shukar an yi ta a kusan kashi 91 cikin 100 na dajin baki daya. mafi yawan yaran ƙauyen sun tarda keɓaɓɓen dajin na shabare kenan ya kamata su kula tunda yana da mahimmanci sosai cikin zamantakewa da tattalin arziki in shi amadu kokari da ke ma dajin gwamnan lakanin uwa ba da mama albarkacin shi mun yi arme mun yi sunaye ko ba hali ba mun yi ayyuka da yawa a kan shi muka yi rijiyoyi an gina lakwal an katange ta e mun yi mangazoji akwai mangazoji nan nan shabare da buro kuma na shawara Domin inganta kariyar keɓaɓɓen dajin, magabata suka girka wani kwamitin da aikin shi ya danganta da kare keɓaɓɓen dajin daga wutar daji da kuma sarar itatuwa ba a cikin ka'ida ba, in ji ya Musa ɗaya daga cikin mambobin. Mutane na saɗaɗa a cikin wannan dajin suna saro itatuwa ana aikace-aikace wasu kuma ana sarawa ana toya ko kuma ana sara ana saidawa. Sai ya zamanto duka ya zaizaye wannan namun daji ma duk suka gudu. Kwanan nan ma wutar daji ta tashi kuma ta yi ɓanna sosai wadda ma ba a taɓa ganin ta ba a cikin cikin wannan dajin. sha dajin Shabara dai tun 21 ga watan Fabrairu ne 1952 aka girka shi kan ƙudurin doka biyar sifili shida SP. Ƙoƙarin da magabata da abokan hulɗar suke yi tare da jama'a su ne ke kare shi daga barazana da kuma illoli. madalla masu sauraronmu da wannan rahoton muka zo ƙarshen mu a kasance lafiya. Studio Kalangu. Ku saurari shirye-shiryen Studio Kalangu. A Magarya. Tare da Radio Kitari. A kan lamba 101.5 zangon FM. A Zandayar. Tare da Radio Shukura. A kan lamba 105.5 zangon FM. A Tano. Tare da Radio Damergu. A kan lamba 99 zangon FM. A Difa. Tare da Radio Amfani. A kan lamba 100 zangon FM. A Mai Nasarwa. Tare da Radio Mangari. A kan lamba 95.1 zangon FM. A Ingingimi. Tare da Radio Dilerem. A kan lamba 99 zangon FM. A Kabalewa. Tare da Radio Mambio. A kan lamba tara zangon FM. A Agades. Tare da Radio Nomad. A kan lamba tara zangon FM. A Arlit. Tare da Radio Sahara. A kan lamba bakwai zangon FM. A zirin. Tare da Radio Anzuru. A kan lamba tara zangon FM. Studio Kalangu.